وحين قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد باب الدعاء عند الغيث والمطر باب دزي بياني أكن الدعاء عند أكي عند الغيث ألوك سروا سما والمطر جوا ليه بمبدي تخانى الغيث والمطر معلمين سكة الغيث ما نزل ونفع من المطر شيني الغيث shi yasa abin da ya sauka kuma ya amfanar shi na ke cin shi alghais shi yasa a duk inda manzo sama yake roƙon ruwa za ka je na cewa Allahumma ajifna ne Allahumma ajifna gaisan hani'an mari'an mari'a haka manzo sama yake yi sannan da wannan bawan Allah ya shigo ranar juma'a ya ce halakatul amwal wa qata'atis subul fadu Allah sai ce yujifna ko fadu Allah yujifuna ko fadu Allah yujifna manzo sama da ya tashi addu'ar da yake ne ce Allahumma ajifna Allahumma ajifna ko eh an sha Allah min wara'ihi sahabatan falamma tawassadat as-samaa tafajjarat ko to shine wannan to shine al-ghaib duk inda kaga matsawo a cikin Qur'ani wa amtarna alaihim mataran sai ce me fata a matsawul munziri هذا البقر فينا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا تجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم هذا أمطر مشيني المطر لا يذم ولا يمدح ما أيضا شباء قوشي شكاسي ما إذا shi tashi amma وهو الممدوث وحده شيني huwa أظنه shi yasa can ai Allah madaukaki saki da yake faɗin mafatihul ghaibi guda biyar inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunazzilu al-ghaib bai ce wani nazilul mafar ba shi yasa wani ya ce ya gano za a yi ruwa ne yawa gobe za a yi ruwa a gari kaza za a yi ruwa kaza waya ka tarka nuna maka wani abu na zuba haka to duk wannan makaru ya gano amma bai gano gaisu ba eh. حدثنا خلاد شي يسا الإمام البخاري في بن بجاس هو غيث ne ko مطر ne duka أكي ake حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن المقدام بن شريح بن حانئ عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في أفق من آفاق السماء ترك عمله وإن كان في صلاته ثم أقبل عليه فإن كشفه الله حمل الله وإن مطرت قال اللهم صيبا نافعا إذا ألا صلصم إن جنا ناشيا كتنشي إذا رأى ناشئا إن يقواني جرجزي شيني ناشئا إيه. هذا أي كم فأنشأ الله من ورائه سحابة وينشئ السحابة الثقال هذا وينشئ السحابة الثقال أنشأ to shi ne na shi adda wani ɗan matashin girgije fi ufuqin min afaqis sama a wani sashi bikin sasannin sama taraka amalahu sai manzo Allah sama sai ya daina abin da yake kowane aiki sai yake wa in kana fi salati ko da sallar nafila yake sai manzo ya yanki ƙwarai من كان لله أعرف من كان بالله أعرف كان به أخوف من كان بالله أعرف كان له أخوف wanda ya fi sanin Allah to sai ya fi tsoron Allah yanzu kaga idan za a yi kisewar rana ko wata turawa to su a shek salih a shek muhammad salih al-munajjid hafizahullah yake faɗi yake ce musu yake abinda ake labari ake yadawa a jarida ko a mujalla ko a bada labari a talabijin shikenan sai a ce an tanaji ma wasu tabarau magani na nesa wanda za a yi sassawa domin a fito a ji daɗi a kalli yanayin sai su sun zo sun sa suna kallo musamman yin kicewar rana ce sai a nuno su a talabijin ga su suna suna very beautiful على حل يتتوانا رؤية المغفلين سيدا حل الله وعي سيدا حاجة مدى آيات الله ها آيات الله الكونية تؤتي أي تدبر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أولي الألباب سو, سو تدبر سكي يتفكرون في خلق السماوات والأرض وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها موخذون sai su kau da kai ba abun da dame su san ma me Allah ya saukar ba wa'ayoyi ayoyi ne inna shamsa wal a ayatan min ayatin lahi to duk waɗannan ayat kauniya ɗin sun ake mutum ya zama ya yi tadabburi a game da halittarsu in wani abu ya same su na canzawa to shi ma zuciya shi ta raurawa amma ba wawa ba yanzu wasu da yawa ba su san jiya ma an yi tafiyewar wata ba wasu kuma sun sani da ana faɗa a ce ga awannin da zai yi shi ke nan kawai sai mutum ya ci gaba da shagale shi bai jin komai to manzon sama duk idan ya ga wata aya daga cikin ayoyin Allah wanda suke na kaunu to manzon sama yana da wani irin yanayi da yake shiga na musamman domin tadabburi da tafakkuri a game da waɗannan ayoyin na Allah ta'ala to idan maza sama ya ga hadari hankalin shi tashi yake duk abin da yake sai ya bari wata rana da na shi ta tambaye shi ta ce amma aikin Allah mutane idan suka ga ruwan sama ya sauka sai su ta minna kai suka ga hadari sai su ta minna <laughs> sai maza sama ya girgiza kai yace ra'a qaumun sahabatan faqalu hadha 'aridun mumtiruna فقال الله لهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها حساب أليم تدمر كل شيء بإذن ربها فأصبحوا لا يرى إلا مشاكلهم ذلك نجزي القوم المجرمين ما بنا جنس أوران خير زما ونني ما ونكو إن يجها جني من ومين <laughs> يتدعكي بنا جن دائم هيك جد هذا أما دي قوم قتلنا وان شان أبو كحالو متدبري شيء متفقد كنت حفظ الله من سميك فتنافلا في ينكي sun ba aqbala alaihi daga nan maza sama ya fuskanci hajarin nan fa in kashafahu Allah hamidallah idan Allah ya yaya wannan hadarin ya wuce ba ai ruwa ba sai annabi sun ya ce alhamdulillah wa in matarat idan kuma kai ruwa ruwan ya fara zubowa qala sai ya ce Allahumma sayyiban nafi'an ya Allah ka sanya wannan ruwan ya zama mai amfani kuma kaga duk abin da ke da alaka da ruwa sai aka hada mu da zikirinsa kafin ruwa ko kafin ruwa ana samun hadari ana ruwa haɗe ki da iska ruwa haɗe ki da tsawa ruwa haɗe ki da walƙiya gita kuma sai ya zama kowanne daga ci akwai zikirin da ake ko subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi in an gama ruwan akwai addu'ar da ake na bi fadlillahi wa rahmatihi har manzo sama mai tabbatar mu da wanda ya wannan addu'a cewa shine imani ne kai ba ma manzo sama ba Allah ne da kansa ya tabbatar a cikin alhadith al-qudusi ce fa zalika mu'minun bi wa kafirun bi kawkab duk wanda bayan an gama ruwa ya ce na bi fadlillahi wa rahmatihi to shine ne imani da Allah kuma wanda ya kafirce mata wurare kun ga shine wannan allah musayiban nafi'an hina nuzulil matar babun addu'a inda al Addu'ar da ake yi a lokacin da mutum yake tsammanin kamar ya kamata ya mutu shine inda al da addu'ar da ya kamata mutum ya a lokacin da yake ganin ya kamata ya mutu asali manzon kuma ya hana mutum ya addu'a sai ya mutu ko la ya tamanna yanna ahadukumul mauta li dhurrin asabahu dayan ku fatan ya mutu rayuwar tana da daɗi ne daɗin a cikin ta ake neman lahira duk wanda ya riga ya mutu ta tashi ta kare sakamakon shi ya riga ya tabbata to shi yasa a duniya ake son kai addu'a kai abin arziki idan a ina ne ya halasta mutum ya addu'a ya mutu ya halatta mutum ya addu'a ya mutu a lokacin da ghalaba ala zannihi annahu yuftannu fi dinihi idan mutum ya tabbatar a zatansa cewa za a jarrabe shi addininsa aƙidarsa za ta samu matsala to gara ya mutu kuna almautu khairun min alhaya gara mutuwar da rayuwa domin abin da ka tattala ka sama ka tafi da shi kada wanda kake da shin kuma ya tambaɗe kuma baka samu wani ba shi yasa magabata da yawa sun yi addu'a su mutu eh, sun yi addu'a su mutu an samu wanda suka yi suka yi addu'a da suka ga abubuwa sun rikici abu hurairah radiyallahu anhu yayi wannan addu'a eh ce Allahumma la tuballighni ra'sa sittin haka sai na abu hurairah ya rika cewa sai ya Allah kada ka kai ni farkon shekara ta sittin saboda abu huraira mahaddacin hadisan annabi salama ne annabi sama ya faɗa masa abin da zai faru a ra'asu 60 din nan ra'asu 60 kashe jikan annabi salama sayyidina al-husayn radiyallahu anhu wa ma aqiba zalika min fitnin bain al-muslimin fitinar kashe sayyidina al-husayn ga ta har yanzu a cikin ta wannan shi an cin kai fitinar kashe sayyidina al-husayn ce wannan shi an cin gashi nan da yake neman ya zama mana karfan kafa a kasar mu ta Najeriya a keɓance mutanen da sun kai matsayin da za su je har majalisar dokoki sai da biya goma ga suna ce kada shugaban kasa wata yin talalabiya ake ciki a wannan kasa kasa ta zama kamar ba shugabanci mutane su fito wai talakawa su je inda ake dokoki wai sun suna cewa buhari supposed to be king he's a criminal kashe shugaban ƙasa sai irin talala ya ce wannan sai ka ce mun koma gwamnatin talala ko gwamnatin kalala da kalalatu ko ba abin da ya faru shi dai wanda ya wannan maganganun ga bibiyan shi nan ka an an kama shi wanda mataki kuma aka doka bayan wannan kuma sun kashe ɗan sanda biyu a labarin da aka bada kuma shi sai wasu ne su kuma suka zo su kuma suka yi nasu jiya su kuma an ci imn su kuma suka ce ba su yi da abin da suke to asalin wannan fitina ai cikin abin da ya asbab da suka haraka ta kashe husaini shi za duk nan shi'an da yanzu zai maka tallar shi'a sai ya tsawara maka an kashe husaini jikan annabi sallallahu alaihi wasallam wani duk abin damuwa ne amma shi ba abin da yake karewa ba ke yana da manufasta aƙidar sa yake sanya talla shi ne sai na abu ya addu'a cewa Allahumma la tuballighni ra'asat sitti ya Allah kada ka sa a kai wannan lokaci kaga ba a kai bai kai ba ko Allah ya karfaranta hamsin da wani abu sai na abu ya an samu irin su mu'azu bin jabal radiyallahu anhu sun yi wannan addu'a suka lissafa addu'o dalilan da suka sa eh, suna faɗi cewa abu shida abu shida ya sa suke fatan su mutu har mu'az ya ce ya ga uku cikin abubuwan da manzon sama ya faɗa to saura uku ne zai fatan ya gani yi addu'a ya mutu daga ciki ya faɗa akwai kasaratu shurta ko eh, yawan yawan yawan yawan yawan yawan yawan yawan masu rike da abu da masu rike bulala in ka so ka ce wa 'yan doka daga ciki ya faɗi akwai bai'ul hukmi ce da hukunci eh? alƙali ba zai yanke hukunci ba sai an zo an gan shi iri-iri rijistaran kotu zai faɗa maka ya ce ba in ba ka je ba ka ga alƙali ba al'amarin ka fa zai lalace alƙali ya tsaya tafiya wance ya ko ta dama wance ya ko ta hagu jiya an shi dama aljihun shi manya-manya ne sai ya cika aljihun shi da shi shi wanda ya fi badawa da yawa ke goyi bayan shi ya yanke hukunci mai daɗi a gare shi wanda kuma bai bada ba alhali kuma ya ansana shi shi kuma a yanke hukunci mara daɗi a kan bai ulhukun ke Allah shi kyauta an kaga irin wannan a ku magabata sun yi addu'a cewa Allah ya sa su rabu da duniya ya halasta ya addu'a حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني حيث قال أتيت خبابا وقد اقتوى سبعا qais ce na zo wajen khabbab ibn al-arad man karanta tarihin sa a cikin rijalun wa nisa'un hawla rasul sallallahu alaihi wasallam wa qad tawataba wani irin ciwon ciki ne ya same shi sai da aka rika masa sakiya sakiya lalas so bakwai wanda kaga akhiru dawa'i kayyu ko sai an yi kamar yanzu misali kace an masa operation bakwai an yanka cikinsa ya kai so bakwai so bakwai aka aka aka aka yanka cikin shi ana fitan mashi da ciwo so bakwai ɗaya biyu uku so da ka wakala sai ce laula an sama na hana an na da uwa bilmauti da autu sai ba da dan maza sama ya hana mu yi addu'a dan ciwo ba addu'a mutuwa dan ciwo ba wallahi na nayi addu'a ni dai Allah ya karɓa rai karshe al-khabbab ibn al-arash ya warke ya warke wasu almajiransa suka zo wata rana suka kawo musu ziyara sai suka tarar da shi yana gini yana yana gyara gininsa yana yaɗe a katangarsa hmm. ya ce kaga Allah madaukakin sarki ya ban mu sahabbai sun riga yan uwan mu duk sun mutu mu an ban mu mun samu abin da ba samu ba yanzu ma mun rasa ya zame da dukiya sai mu sa a kasa ne gini har shi ne khababin al'arafi ke cewa mun karanta hadisinsa a baya a nan a cikin al'adabin rufar ya ce kullu shay'in yujarul muminu alayhi illa ma ja'alahu fi tura ko illa tura komai za a ba mummuni ladansa amma ban da gini malamai suka fassara suka ce ginin da ake magana shine idan ya kai matsayin na alfahari irin ginin nan da mutum zai ce ya gina gida ɗakuna ɗakuna ɗakuna ɗakuna ba a san iyakarsa ba ni ina tambaya in wani wai zagayawa ake yau ya kwana a can gobe kuma ya koma can ya kwana jibi su je can su kwana ko ko ya ake yi ko ko sauran da an ban ma biragu ne da ɓeraye su su su a ciki to yin wannan shine aka ce layu uza amma gida mutum ya gina gidansa wanda zai bauta ma Allah a cikin yau jama'a za a ba shi lada hmm. musamman mai da gidan ya zama kibla wajen sallah waje alubu yutukun kiblatan an mai da gidan ya zama wajen ibada ana karatun kur'ani ana sallah a cikin gidan idan manufa ta gidan ya zama cikin sa'ada wanda ban sama ya lissafa ce abu da sa'ada da ce akwai almaskanul wafiya to wa yujaru almu'minu alai to ne wannan wato na limamul al yana nuna mana cewa asali baya halasta mutum ya addu'a dan ya mutu da shi khabbabun al-aghat radiyallahu anhu yana faɗi cewa laula anna rabbana nahana an nad'u bil maut la da'awtu bihi ba da dan annabi ya hana mu ne addu'an mutuwa ba cewa mu mutu wallahi da ne addu'a dan in huta wannan damuwa da nake ciki ta ciwo a ce an ma mutum operation ɗaya biyu har bakwai kaga ƙarfin shi ya kare to su a wancan lokacin lalas ko tsakiya kun san yadda ake ko daidai wajen ciwon ko gefen shi za a samu karfe sai ya yi jajajir a wuta sai zuwa shafa mu mutum a wajen a can a nan kasan ana ma masu ciwon kurkunu na taɓa gani so ɗaya da ido na amma wani wani kurkunu ya shiga mishi kafa ciwon kurkunu da ake a sha a ruwa a yanzu duk babu alhamdulillah yana cikin wasu cututtukan sun tafi wasu kuma sun zo haka duniyar nan take ba su da daɗi zubilat ala kadari Allah shi taimake mu wallahu alam